Barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Gwamnan jihar Yamai ya sadu da shugabannin ra'ayi game da yanayin zamantakewar siyasa da tattalin arziki a jihar. amince da wata doka bisa kamun kifi da kiwon kifi a kasar Nijar a ranar Litinin a zaura majalisar dokoki domin bunƙasar da ɓangaren. Ƙarin bayani a cikin labarin. kamfan shaushawar dabbobi daga kungiyar bada agaji ta kasa da kasa kurwa rouge na ci gaba da gudana a jihohin tilaberi tawa da difa kimanin dabbobi miliyan uku da rabi zai shafa a cewar mai kula da shirin dabbobi na sai isayar a cikin rahoton namu na musamman A yau ne shugaban Chadi Idris Deby Itno ya iso nan babban birnin Yamai. Wannan ziyarar a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar Nijar ANP, shugaban kasa Isufu Muhammadu da takwaransa na Chadi za su sadu da rundunar Chadi mai aiki a tsawon 'yan kilomita da Yamai kafin zuwa gun sojojin 'yan kasar Nijar 'yan Maliya da kuma na Burkina Faso a yankunan iyakoki uku. cikin al'amarin yaƙi da ta'addanci. Wani hari da wasu masu makamai da ba a san suwaye ba suka kai wa ƙauyen kwadai kwara kusa da bani bango jihar tilaberi a jiya wajen karfe shida na maraice ya haddasa mutuwar mutane takwas da waɗanda suka ji rauni da dama a cewar wata majiyar garin da studio kalangu ta kira a tawaya haka kuma majiyar ta fayyace cewa waɗannan mutanen sun zo ne kan babura da suka tafi da dabbobi A jiya ne a Yamai aka gudanar da ganawar musayar ra'ayi da tuntubar farko tsakanin sabon gwamnan jihar ƙungiyoyin zamantakewar al'umma da shugabannin ra'ayi tare da tsarin mini al'amarin siyasa da tattalin arziki na jihar. Adamu Salai mai garin Gabagura da ke cikin gundumar ta Yamai ta ɗaya ɗaya daga cikin mahalarta taron ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. muyi taron gaugawa da farko dai musan sabon guvernar wannan da aka kawo mun kun san wancan guvernar allah ya mishi cikawa kuma dan mu tamtam na bisa abubuwa da ya faru kwanakin ba parce que a ce kaman ana irin wannan zanga-zanga sai a dauko yara kankana daga shekara bakwai zuwa shekara goma sha biyu a sa shi su ne kuma gaba irin wannan abun bai kamata ba bayan wannan kuma mun tamtam na bisa kwanciyar hankali a cikin kasan nijar gaba daya wallahi gubernar alkawali da yawa ya dauko mun da farko da yake munu shi birokin shi yana bude ma kowa kowane lokaci muka tashi bai ma mu tambe wani a a director ma mu zo wajen shi a tamtamna paske harkan gari kowa ya shahara A ranar Litinin, 'yan majalisa suka amince da dokar da ta shafi kamun kifi da kiwon kifi a ƙasar Nijar. A cewar daraktan da ke kula da kamun kifi a ma'aikatar muhalli, wannan sabon kundin zai ba da damar ɗorewar gudanar da kamun kifi da kiwon kifi a ƙasar Nijar. Ya kuma bunƙasar da ɓangaren. Colonel Abdu Ibrahim ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. wagga kundi da dipte ta sa hannu kan shi lalle akwai amfani cikin shi sosai amfani na fari akwai hanya wadda ake cewa karamin kam kiwon kihi cikin gida amfani na biyu an ɗau mataki har ɗiyan ɗiyanmu za su samu kihi wadatacce na uku shine inda ake tsarin sai da kihi kasuwancin shi a san bayyana sanadarin da zai cuta ma dan adam abu na hudu shine bisa kan harkar kiwon kihi da kamun kihi da wasu sauran abubuwa da za a kiyaye a yi control a bi sau da kafa yadda kihi ake kama shi ake safar aiki da shi kuma yadda da kasashen waje ake kama shi ko ake kaiwa zuwa da zawa wannan shine dangantakar mu da imuwa hatta ba mutane hanya na Niger ka je hal teku ka kamo kihinka ka babban ci alheri da ke cikin wanga kundi. Duk dai a ranar Litinin, Firaminista Birjira Fini ya kaddamar da aikin gina madatsar ruwa na ƙaura foga cikin jihar Tawa a cewarsa tsohon aiki ne wanda idan aka kammala shi zai magance matsalar tattara ruwa domin amfanin gona kiwon lafiya da muhalli tarayyar jamus ta ɗau nauyin aikin da kuɗin da ya tashi kimanin miliyar biyar na sefa prime minister birji ya yi wa abdullahi ausuk ƙarin bayani Wannan mafarki ne da yake kokarin zama gaskiya bayan shekara da shekaru da al'ummar wannan yanki suke jira irin wannan aiki. Muna cikin babban yanki ne na manoma, amma sai dai suna da ɗimbin matsaloli wajen tattara ruwan da za su yi aiki. Don haka ne muka buɗe wannan aikin don magance matsalolin tattara ruwa don a yi noma da kiwo da kuma muhalli. Saboda wannan yanki ne da ke da albarkatun itatuwa, inda tare da wannan madatsar ruwa cewa da baraj zai ba da damar magance zaizayar ƙasa musamman waɗanda suke cikin kwari. A satin da suka gabata an samu karuwar zafi a Yamai da kuma wasu jihohin kasar Nijar. Wannan zafin yana da illoli ga lafiyar ɗan Adam. Don kiyaye lafiyarsa, Dr. Abdu Habu Rahman babban likita a gunduma ta yamai ta uku ya bada wasu shawarwari a lokacin da ya hira da salamatu kadiri A lokacin yanayin zafi yana da matukar mahimmanci a rinka amfani da waɗansu hanyoyi na rayuwa domin kula da kiwon lafiya. Abubuwan da ya kamata mutum ya yi a lokacin zafi kowa ya sani ana rasa ruwa ta hanyar zufa da ake yi. Kenan idan mutum ya bada ruwa ya kamata ya maye gurbin su da waɗansu a rinka shan ruwa akai-akai. Kama tun daga manya ana buƙatar su rinka shan ruwa lita biyu a wuni. Su kuma yara a rinka biyar su sau da kafa suna shan ruwa. Kuma a rika la'akari da lokacin fita ko lokacin sauka aiki a bari sai rana ta ɗan karkata ta yi sanyi. Lokacin da ake tsananin zafi ba shakka yana da sakamako ga lafiyar mutum musamman ga lafiyar fata. asibitin sandire da ke cikin garin balle yara jihar tilaberi ya jibinci ƙauyuka goma sha tara a cewar magabacin CSE King don sauƙaƙawa mata da ke cikin yankuna masu nisa na gundumar ta gazar su samu damar kula da kiwon lafiyar su ne aka girka cibiyoyin binciken kiwon lafiya na tafi da gidanka. Saidi Abdu Winditan ya yi hira da Major Sumana Salu. A kewayen mu na Sandira inda muke gudanar da awo, akwai waɗanda suke nesa kwarai. In aka ce su zo har nan don awo, abun zai ba su wahala. Gari ishirin ba ɗaya gare mu, ba mu iya zuwa a cikin su duka. Don ba mu da ƙarfin zagaya duka waɗannan garuruwan. Muna ɗaukar gari biyar haka, da muke zuwa mu iske su da kanmu. Sati duka muna shiga cikin guda. In muka je kuma muna yi ma mata masu juna biyu awo da yara. kuma muna ba da maganin sa sararin aihuwa ga wanda ke bukata. Saukin da yake ba matan shine hal mutum ke tahiyar kilomita shida zuwa takwas wata duka sun san da muna zowa. Wannan na basu karfin zowa yin awon. Bangaren masu juna biyu muna iya samun mace ishirin zuwa bisa. Wata ana ma wuce talatin tun awon cikin da alluran rigakafin da muke badawa. Kogori shine babban guri. In muka tahi wata rana tun karfe tara na safe sai karfe hudu na marece muna awo ana kuma katari da ranar kasuwa ce kenan kun ga wayanda ke kusa duk suna iya zowa Domin magance matsalolin kiwon lafiyar uwa da ɗa, ofishin daraktan ƙasa na kiwon lafiyar uwa da ɗa ya horar da ma'aikatan gidajen rediyo karkara na jihar Doso, Zandar da maraɗi a satin da ya gabata a jihar maraɗi A cewar Madam Sadi Adamu, wannan ƙarin ilimin zai ba su damar gudanar da shirye-shiryensu da ya shafi maudu'in. Ga rahoton Muhammad Mamman. Euh, Manufar ba da horon da muke shine horar da masu gabatar da shirye-shirye na rediyoyin karkara wanda UNICEF ke tallafawa don inganta iyawar masu gabatar da shirye-shiryen rediyo na karkara, kiwon lafiyar yara da mata masu juna biyu. Horon ya mai da hankali ne kan batutuwa daban-daban na lafiyar uwa da yaro, amma kuma muna son shigar da maza don tallafawa mata wajen inganta lafiyarsu. Don haka akwai jigo da yawa da muke so masu gabatar da shirye-shiryen rediyon su yi magana a kai a cikin cikin watsa shirye su tare da ma'aikatan kiwon lafiya na yankin su don wayar da kan mata don su je likita saboda a samu a rage mace-macen mata masu juna biyu da cututtukan jarirai. Mortalité maternelle et la morbidité infantile. Mutane biyu suka rasa rayukansu, bukoki da dama suka kone. da yawan abinci kuɗi da yawa da lalacewar kayayyaki da dama wannan sakamakon gobarar da ta faru ne a satin da ya gabata a ƙauyen hamadire a cikin garin junju na jihar doso taimakon mamman mataimakin magajin garin jabori ya yi wa fadal alu ƙarin bayani Wajajen karfe goma sha biyu na rana ne wata mummunar gobara ta tashi a garin hamadiri Wannan gobarar ta yi barna sosai saboda mutum biyu ne suka rasa rayukansu a cikin gobarar da wata kaka da yarinyarta. Buka ce ta kone da wasu gidaje biyu. A cikin wannan buka akwai kayayyaki da suka kone kurmumus kama tun daga abinci da tufafi da kuɗi da ba a faɗi adadinsu ba musabbabin wannan gobarar an ce mana a cikin bukkar ne ake girki sai tukunya ta kama da hayaki ba a kula ba har wuta ta tashi ta yaɗu ga bukka ta farko ta kai ga kuma ta Il a enflammé la première qui à son tour a brûlé la deuxième. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙungiyar da ke ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta kurwa Rouge ecr ta gudanar da wani taron kamfen yi wa dabbobin shaushawar rigakafi a cikin jihohin Difa, Tawa da Tilaberi. Kamfen ecr don taimakawa al'ummomin makyaya wanda ya soma a farkon watan Fabrairu na da niyyar kaiwa ga kusan dabbobi miliyan uku da rabi nan zuwa ƙarshen watan maris ƙarin bayani ta bakin jean pierre nere yaba gabo mai kula da shirin dabbobi na cecr a lokacin da ya yi hira da muktar hamadu Gurin shi ne a wa dabbobi kimanin miliyan uku da dubu ɗari huji a cikin jihohin Difa, Telabiyar da Tawa da ke fuskantar matsala. Abin da muke son mu yi shi ne mu gama aikin hujin da bayar da magani ga dabbobin. Ta hakan dabbobin za su iya samun kariyar lafiyarsu kuma su ƙara bunƙasa. A shimince dai ƙananan hukumomi 29 za su amfana da wannan aikin. Kuma adadin makiyayan da za a tunkara sun kimanci kasance kimanin 392 za mu kokarta sanya dukkan kayan da suka dace don a samu gudanar da hujin yadda ya kamata misali za mu ba da dukkan kayan aikin da suka kamata jami'an hujin za su samu ƙarin masaniyan aikin bisa dubarun yin huji na kimiyya kuma a ba da motoci man feta da sauransu su kansu jami'an na huji za mu ba su wani goron da za su karɓa saboda kwanaki da dama ne za su yi cikin dajin nazartar da wannan aiki. Mene ne activity? zuwa yau ko dabobi nawa kuka samu yi wa hudi? Lalle tun da muka fara zuwa yanzu mun yi ma dabobi dubu ishirin zuwa dubu talatin huji kuma za a ci gaba da aikin. Kwana arba'in za a yi ana wannan hujin kuma muna sa ran kammala aikin nan zuwa karshen watan Maris. Don me yasa kuka zaɓi jihohin Difa, Tawa da Tilaberi? Eh, CICR tarkarun da ke fuskantar rikice-rikice ne take kai tallafinta. Muna Dokar ta kawo kariya ne da taimako ga al'umman da ke fuskantar rigingumu a cikin yankin nasu. A cikin wa'annan al'ummomin akwai makyaya, rayuwarsu ta dogara ne ga kiwo. fasahar ita ce a kare turbar rayuwarsu don kar su fada cikin yanayin kakanikai. Waɗanne matsaloli ne kuka ci karo da su a yayin wannan kamfe na hudi? To, a yanzu cikin shafin somawar aikin zuwa yanzu ba mu fuskanci matsaloli ba don muna ƙoƙarin aiki ne da al'ummomin saboda tawagogin yin aikin su samu ma'amala kyautawa tare da makiyayan. Har zuwa yanzu komi na gudana daidai. Mun tattauna sosai da wakilan makiyaya a cikin komin-komin da jihohi. muna ƙoƙarin sanya juriya don fuskantar yanayin rishin kwanciyar hankalin. Kwatankacin labarin na yau kenan muke ce muku ku ci gaba da shirye-shiryen Studio Kalangu. ko da yaushe mukan kawo canje-canje domin mu ƙayatar da masu sauraronmu. Daga ranar Litinin 15 ga watan Maris, labarun Studio Kalangu za su fara ne da labarun Turanci, sannan labarun Buzanci, sannan na Hillanci da na Hausa daga ƙarshe sai labarin Zabarmanci. Studio Kalangu tafiya yanayin Nijar.